sojin ukraine sun sanar da ana ci gaba da kasamin fada a yammacin yankin donetsk da wato abdika da kuma bakhmut wanda dakarun rasha suka yi wa kawanya wata da watanni tun da fari shugaban volodymyr zelensky ya musanta raɗe-raɗin cewa wani hari ta sama da rasha ta kai zaporozhia ya hallaka wani uba da yarsa mai shekara sha ɗaya a gidansu a jiya lahadi a bidiyon da ya saba yi duk dare kuma tun bayan barkewar yaki tsakanin rasha da ukraine din zelensky ya shaida 'yan kasar wannan ce hanyar da 'yan ta'adda suke bikin palm sunday na bukukuwan ista ta hanyar zubda jini to ƙarshen labaran duniyar kenan. kuma da labar mu faru rahotannin namu daga kasar tunisia inda babban birnin kasar tunis aka gudanar da wata gagarumar zanga-zanga kan abin da suka kira mulkin danniya da shugaban kasar ke yi jam'iyyar national salvation front ta bangaren adawa da ce ta shirya wannan zanga-zanga domin a sako wasu jigajiganta da ake tsare da su tun watan fabrairu ka rahoton abdu halilu masu zanga-zanga nuna kin amincewa da abin da suka kira tsangwama da rashin daidaito da adalci ga 'yan kasa na gwamnati mai ci yanzu masu ɗumbin yawa ne suka cika makil mayan titunan garin tunis babban birnin ƙasar tunisia in yi haka ne da matsa lamba ga gwamnatin ƙasar da ta sako gomman wasu fitattun 'yan siyasa na bangaren adawa da babu gudigar nan tsakaninsu da shugaban kasar jam'iyyar national salvation front ko kuma front national jisali ita ce ta shirya gudanar da wannan gagarumar zanga-zanga to a cikin watan biyu na wannan shekara ne aka kama waɗannan 'yan adawa masu boran da sun zargi shugaban ƙasar ta tunisia kai said da gudanar da salon mulki irin na turtasawa da tsangon al'ummar ƙasa mulkin da suka kira wanda talaka ba zai sheke aishi ba kuma ba zai ci gara basar da dimokuraɗiyya ta bashi albarkaci ba yan ƙasar da na kokawa da abin da suka kira wani sabon salon mulkin da niya da babakere da shugaban ya bullo da shi a watan bakwai na shekarar da ta gabata ne shugaban ya sallami dokacin mambobin majalisar ministocin kasar kafin daga karshe ya roshe majalisar baki daya shugaban kasar ya furta cewa waɗannan 'yan adawa 'yan ta'adda ne da aka hango a su ta saba dokokin ƙasa ce wata babbar barazana ga lamuran tsaron lafiya da kwanciyar hankalin ƙasar tunisia da al'ummata. akaita abdu halilu Hausa Najeriya. Masu neman shugabancin majalisar wakilan kasar ta goma na ci gaba da fitowa suna bayyana aniyar su da kuma shirin da suka yi wa jagorancin majalisar. Zuwa yanzu dai fiye da mutum goma ne suka nuna sha'awar shugabantar majalisar wadda za a kaddamar da ita a watan Yuni mai zuwa. Honorable Abbas Tajuddin dan majalisar wakilai ne daga jihar Kaduna wanda a tattaunawar su da Ibrahim Isa ya ce yana da gogewar da ake bukata. ina cikin mutane zan ce ba ci goma sha biyar ba wanda suke rankin numbers saboda zan koma na hudu kenan kuma a bisa kwarewa da ne akan aiki da kuma gudunmuwa da rubar a majalisa musamman akan abin da ya shafi dokoki da makamantansu wanda a yau ba mu san gobe ba babu wani dan majalisa a tarihin majalisar tarayya a najeriya baki ɗaya wanda ya ba da gudunmawa wajen kawo kudurori masu mahimmanci kusan guda 78 a wannan majalisa ta tara kuma yake da bil ɗaiɗai guda 21 wanda shugaban ƙasa ya sa musu hannu kamana na dade a majalisar nan shekara 12 na rike mukamai daban-daban kuma daidai gwargwado a abokan aiki 'yan majalisa wanda muke zaune ina da rekod mai kyau a wajen su na zaman lafiya muna gani a cikin wannan gaba musamman in wannan kujera jam'iyyar mu ta yi zuwa northwest ke sa nake ganin lokaci yayi da ni ya kamata in fito da in bada na gudunmuwa gashi har yanzu ita jam'iyya ta yi wannan kebewar ba ba ku ganin kamar kun yi rigama da masallaci a ko kusa ai dama ai sai ka so fitowa tukuna ka tallata kanka a lokacin da jam'iyya za ta fito ta ce gashi yanzu za ta kai kaga duk waɗanda suke da ruwa da tsaki da kuma su 'yan majalisa wanda suke da ƙuri'a sun san ka kasan sun kuma san me kake nema to idan kuma ba a samu haka ba a keɓe gashiyar ba ya kenan a mun tabbatar da cewa maganan shi ya dole ne saboda a yanayin da muka samu kanmu a ƙasa yau shugaban ƙasa yana musulmi mataimakin shugaban ƙasa yana musulmi jam'iyya ba za ta yadda ta ce za ta bar abin a watsa ba don aka yi haka akwai yiwuwan shugaban majalisar dattijai ya kasance musulmi majalisar tarayya ya kasance musulmi to kaga ai an kara bala dawaki sai dai ra'ayinka ka iya cin karo da na wasu takwarorinka waɗanda suna ganin cewar kamata ya a buɗe waɗannan mukaman kawai ai la'akari da cancanta ba magana da kebewa ga shiya ba a wannan maganar banza ne duk wanda kace yana irin wannan magana to yana magana ne saboda ra'ayin kansa saboda wani selfish interest amma mun sani cewa a kasa irin najeriya inda take kabilu daban-daban da addinai daban-daban dole dole ne duk abin da za a yi a duba fasalin yadda yake kowane shiya na ƙasar nan an ba su hakkin su gashi kuna wannan matakin jama'iyyar apc ta ku daga jami'un hamayya kuma suna kokarin gama kai don domin su ma wannan kujera daga hannunku saboda suna ikirarin sun fi ku yawa. Haka ne tun da kasan wannan kujera ba wai doka ne ya nuna cewa wanda suke da gwamnati dole su ne za su fitar da kakakin majalisa ko shugaban majalisar dattijai ba a'a wannan ya zama kalubale gare mu yanayin da muka samu kanmu a jam'iyyar APC dole mu haɗa kanmu. in ba mu haɗa kanmu ba mu 'yan takara mun tsaye da wanda muke ganin shi ne mafi alheri gare mu irin wannan abu da kake faɗi mai yiwa ne mu dukkan 'yan takarar nan mu kusan takwas mun yi mita a gidan kakakin majalisar wato femi biya mila wannan magana haɗin kan an yi magana a kansa kuma dukkan an sa mun zauna mun alkawari cewa kowa Allah ya ba saura za su zo su aiki da shi za su ba shi goyon baya wannan yana cikin irin matakan da muke so mu ɗauka don tabbatar da cewa ba mu ba da dama yadda 'yan adawa za su zo su karbi mulkin ko jagoranci na majalisar tarayya ba honorable abbas tajiddin kenan dan majalisar wakilai daga jihar kaduna to idan muka je jamhuriyar nijar hukumomi a kasar ne suka tabbatar da kama wasu miyagun kwayoyi da kuma tabar wiwi mai yawan gaske akan iyakar kasar da najeriya da kuma jamhuriyar benin jami'an kwastam ne dai suka kamo kwayoyin yayin da suke wannan sintiri shugaban gundumar gaya a cikin jihar doso a kudu maso yammacin nijar ashimu a barshi ya yi wa buhari muhammad fage karin bayani game da kama miyagun kwayoyin yan kwanakin ga biyu saharar miyagun kwayoyi ta zama ruwa dare ga mutum nan gundumar mu ta gaya abin da ya kamata a gane shine muna da iyaka da kasa biyu na kwafta daga yamma muna da jamhuriyar bine da kuma arewa maso gabas tarayyar najeriya to wannan kwaftaka tana kawo muna cikas dangance ga kamar wannan kwayoyin ana ɗauko su zuwa kasashe na kwafta kamar waɗanda da nigeria ta wannan kamun kasan kullum muna yin shi ma an na hanyoyi da dama muna yin shi ta kogin isa muna yin shi ta cikin wasu wasu masu wucewa muna yin shi kuma ta ga mutane bisa mashin mashin amma wanga babban kamun an yi shi ne bakin ruwa jama'an kwastam imu na ruwa sun zagaya da shekaran jiya karfe goma da rabi na dare sai suka ci karo da wani kwale-kwale ya ketaro ruwa ya hito da wata ƙasa ta makwabta kuma wasu samari biyu suna jiran shi to samarin nan da suka gane jami'an kwastam ne sai suka bude cikin na kare yanzu kwastam din suka kwarare sosai suka yadda kullin da aka gani sakunonin nan an samu damu dari huɗu na taba wiwi kamar wanda ake cewa dan birgi wannan menene adadin girman wannan bayoyi da aka kama don na ga hotonsu da yawa haka a waje daya. hotuna da kuka gani wannan damu da ake cima birgi guda 400 suke na taba wuyoyi akwai kuma kwayoyi dubu ɗari biyu da sittin na wata kala da aka ce ma diazepam da kuma wasu kumshi guda biyar shi ma na wata kala ce ta taba wiwi da ake ce ma cawa cannabis kamar abin cikin ku menene yasa ake samun karuwar safarar kwayoyin ta nan iyakar gaya kasan wannan kwayoyin ana ɗauko su ne wasu ƙasashe na yammacin afirka tilas inda za a wuce da su sai an biyo ta nan in ana so a ta ƙasar Nijeriya da su dole sai an biyo ta gaya. In kuma ana so a shigo na niger kuma ai wasu ƙasashe na kwamta dole sai an biyo ta gaya. Ko da yaushe muna samun muna cafke wannan kawai Yanzu menene mataki na gaba da waɗannan ƙwayoyi da kuka kama? Dama mu ba kwana muke ba. Daga wasu ƙasashe na yammacin Afirka aka ɗauko shi. Sai a ketare ƙasa biyu zuwa uku ƙauye na masu rusa wannan sahara ba su samu wani cikas ba amma ne suka shigo jamhuriyar Nijar daga bakin ƙasar gaya za su gamuwa da hushin ma'aikatanmu jami'an tsaron mu su kame su kenan mu sai mu ce alhamdulillah jami'an tsaron mu suna aiki yadda ya kamata kasan mutane waɗannan suna da sifa da yawa hausa ake cewa rena kama ga gagayya duk mutum ya wuce insha Allah za a bincike shi kuma cikin irin wannan bincike ne muke kama su kun kama na kan kwale ne kwale-kwale ya zo ya aje shi sai ga jami'an tsaron mu driver in kwale sai tanda inji ya gudu ya shiga ruwa shi kuma wancan wanda ya dauko sakon ya sheka kuma jama'an tsaron musu bi shi yayye da sakon sa'an aka gane kwaya ce cikin shi to ba ku kama kowa ba dai a wannan kamun a ga wannan karo ba mu kama kowa amma muna zan kamawa cikin wata uku da suka wuce wannan dai ga wata sako shekara zuwa yau mun samu cafke mutum kamar wajen arba'in da shida wa'incan mutum arba'in da ka ce da wani abu kun kama kamar yan wace ƙasa ne kuka kama akwai yan ƙasashe da dama cikinsu akwai yan niger akwai yan najeriya akwai yan benin akwai na mali akwai na togo shugaban gundumar gaya a cikin jihar doso kudu maso yammacin jamhuriyar nijar ashumu a barshe to idan an jima a cikin shirin hantsi za ku ji ita ma hukumar hana sha da fitocin miyagun kwayoyi a najeriya ta yi kamun hodar iblis da miyagun kwayoyi a wasu jihohin kasar da haka kuma agogo ya kawo mu karfe